Tofa an wayi gari a garin Kano 'yan Hizba sun kai su mami wani hotel a yanda da suka kamo wasu mata da wasu samari suka tafi da su. Wannan shine labarin da yake trending a Najeriya a Kano a halin yanzu. Kuma kamar yadda gani 'yan Hizba nan suka dinga daukan 'yan matan nan kamar gyada suna wulla su a bayan boots ɗin mota. Kuma a ƙarshe suka ce sunan wannan operation din Operation da baɗala. amma fa sai da wani hanzari ba gudu ba wasu mutanen suna ganin da cewa wannan abin da aka yi an yi daidai an kyauta wasu kuma suna ganin da cewa abin da aka yi ba kyauta ba dalilin da yasa wasu mutanen suke ganin da cewa ba kyauta ba shine na farko waye ba an yi zuba dama ya runguma mace daga ta sa ta a cikin bayan mota ba saba Allah bane wannan sannan na biyu sun zo sun hada mace da namiji a waje ɗaya sun gwamutsa su sannan uku kai tsaye da constitution din hizba inda constitution din hizba bai ba dan hizba dama shiga gidanka ba tare da izininka ba ko kuma izinin kotu ba Sai na gaba gashi sun faffasa TV da kuma kayayyakin amfani cikin hotel din. Na wasu ma suna ganin da cewa an raina wannan hotel din ne domin ba isa an yaka a Bristol Palace ko kuma manyan manyan hotels din da ke Kano ba. Ta ɗaya bangaren kuma mai magana da yawon hukumar Hizba ya ce an daɗe da ba mai wannan hotel din wani amma ba su ji